kusan overhead ɗin da yake cikin wannan ma'aikata bai wuce naira dubu ashirin ba dubu ashirin da wannan abu ne wanda yake abin takaici abin kunya a wannan ma'aikata wadda take ita ce wadda tafi kusa da al'umma da wannan nake son dama na ja hankali cewa duk wani ma'aikaci da yake wannan ma'aikata dole ne ya rikotin aiki a kan lokaci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 za a kawo tallafi bangaren lafiya za a inganta ilimi za ka hau dala da goran dutse za ka yi kaza za ka sosa bayan ka da manjagara duk ka gama wa'annan abubuwa da kai abin da ya kamata ba yanzu kake tunanin za ka yi wani abu jama'a assalamu alaikum da farko muna son mu wa Allah subhanahu wata'ala godiya bisa wannan dama da ya bamu wadda gwamnan Kano zaɓaɓɓe injiniya abba kabir yusuf ya ba mu wannan manya-manyan mukamai muka zama 'yan majalisar zartarwa na wannan jihar ta jihar kano mai albarka kuma na rabauta da samun ma'aikata ta raya karkara da birane a ah, wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske kuma abu ne wanda yake ba za mu taɓa manta da shi a rayuwa ba muna mika godiya kwarai da gaske ga mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf sannan da al'ummar jihar kano wanda duk suka ta taya mu murna ah, kuma muna ƙara godewa a ah, wannan hukuma da yadda muka shigo tun jiya bayan an rantsar da mu yau kuma muka dawo ofis domin tabbatar da fara ayyuka ah, alhamdulillahi kamar yadda kai tambaya ah, mun shigo ita wannan ma'aikata ta raya karkara kuma ah, mun fara tattaunawa da daraktoci da kuma shi babban sakatare na wannan ma'aikata ah, muna ta tattaunawa ta yadda za mu gano ta yadda abubuwa suke da yadda ya kamata a tafi akan doro na wannan gwamnati da kuma yadda za mu sauke nauyin da shi mai girma gwamna ya dora mana To uh, na zo na tarar da ma'aikata kamar kowa bai da lafiya. Don kuwa abubuwan da muka gani abubuwa ne wanda suke buƙatar jajircewa. Kuma yadda aka kira sunan wannan ma'aikata ta raya karkara wadanda suka fito kansu da barbata su suka zaɓi zababban gwamnan jihar kano injiniya habu kabir yusuf a matsayin gwamnan jihar kano mu kuma ya zaɓo mu a yanayin da wannan ma'aikata take dole tabbatar da cewa ta bar wannan yanayin da take ciki yanayi ne na abin takaici yanayi ne na abubuwa marasa daɗi ah, kamar wannan ma'aikata da aka ce ita ce ta raya karkara babu ko motar da za ka iya fita field wajen tabbatar da cewa yau ga aikin da ya kamata ka yi kusan duka sun mallakar wa kansu sun ɗebe waɗannan motoci balle irin yanayi kuma na ma aikin kansa ah, an shigo wannan A ma'aikata ana gani ko ruwan toilet a cikin toilet babu wannan abin takaici ne ka shigo cikin wannan ma'aikata kana gani yadda muka roƙa a bamu yadda za mu kunna maka haske to wannan abu ne wanda yake duka abin takaici amma da ya Allah su ne challenges din kuma dole dama kowane ɗan adam sai ya karbi irin wannan challenges din amma yana tabbatar maka in Allah yarda kamar yadda muka san mai girma gwamna da san talaka da tausayin mata da ƙananan yara da tausayin mutane waɗanda suka fito suka zaɓe shi da tausayin mutane na karkara ina tabbatar maka da cewa wannan ma'aikata sai ta zama abin sha'awa a wajen mutane kuma za mu yi yadda za mu tabbatar da cewa ah, wannan ma'aikata ta zama namba ɗaya in ba ta zama namba ɗaya ba ce ta biyu amma ko ta uku ba za ce ba Allah ya yarda kowace matsala tana zuwa ne da abin da ya haifar da ita to kana yadda kuma za ka yi tunanin ya za ka yi maganinta shi maganin matsala ko da yaushe yana tafiya ne da jagoranci jagoranci gari wanda kai ka sani da sai da na sako kafata a cikin wannan ma'aikata na gane ta inda yake cewa tausayin mai yake ba don komai ba saboda irin yadda ta ta lalace kamar yadda nake gaya maka kusan overhead ɗin da yake cikin wannan ma'aikata da ya wuce naira dubu ashirin ba dubu ashirin da wannan abu ne wanda yake abin takaici abin kunya a wannan ma'aikata wadda take ita ce wadda tafi kusa da al'umma ita ce wadda tafi kusanci da al'umma a gane cewa yau mulki ake yi na balaraban gwamna na abba gida-gida karkara ita ce gida-gida karkara ita ce ɗaki-ɗaki kai ka ga yadda shi mai girma gwamna yake yin yake cin tausayi da irin al'amura da suke gudana a cikin wannan jihar to sai da na shigo da kafata nan na gane cewa ashe ga inda yake magana cewa tausayi me yake kuma tun daga wannan lokacin ni ma irin wannan style din na yi ah, daga na shigo nan muka gaisa da mutane da na fitar da kafata daga nan to ni ma hana ido na bacci ne in ka kalli ido na kwata kwata zaka ga ko bacci ban iya ba saboda ta yaya za mu gano me ake yi ya ma abin yake tukuna. yaya za a taimaki al'umma ta yaya wannan ma'aikata za a farfado da ita a san ma da ita da rayuwar al'umma gaba ki da kaso local government guda nawa ne wanda suke cikin birni guda nawa ne wanda suke karkara wayannan abubuwa ne na abin ka duba in ka duba kaso saba'in ko kaso tamanin su ne wanda suke a karkara kaso ashirin wanda su ne a cikin birni to wayannan abubuwa ne wanda suke abin ka duba ni kuma daga karkara na zo na san irin halin da jama'a suke ciki na san irin ka ɗauki wata hanyar kawai saboda mun shiga kamfen, ba inda ba mu shiga ba ana ruwan sama ana ina ne duka waɗannan abubuwa ba abin da ba mu gani ba so abu ne wanda yake haƙƙi ne a na mutane da yawa su zo su saka hannu su tabbatar da cewa an zo an cimma buri na wannan gwamnati wannan gwamnati ba da wasa ta zo ba ko ma'aikaci in ka san baka da confidence a cikin wannan gwamnati ƙwarewa da jajircewa to ba za ka shigo cikin wannan tsarin ba Abin da zan yi jan hankali akan su abokan aiki kullum ba a yin aiki dole sai da sai abokan aiki to shi abokin aiki kuma kullum shi ne yake saya wa kansa daraja da kima ta yadda za a zo a yi aiki tare a samu yanayi wanda zai ba da aiki a tabbatar da shi akan tsari ba zai yi wa idan ba haɗa kai ba a dole sai mun zaburar da su mun kuma tabbatar da cewa sun tsaya tukuru wajen yin aiki a kan yadda ya kamata a kan doka a kan kuma tsari da wannan nake son dama na ja hankali cewa duk wani ma'aikaci da yake wannan ma'aikata dole ne rikotin aiki a kan lokaci dole ne rikotin aiki a kan lokaci babu wani zancen a ba daidai ba ko wani a makamancin haka aiki maka zo yi aiki zami mu kuma idan aka samu aiki to gaskiyar magana mun san cewa amana aka bamu ba za mu yi sakaci da wannan aiki ba